sake mu a wannan masallaci a wannan lokaci da aka saba zama domin karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci muna karatu a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan a cikin waɗannan ranaku na wannan wata muna karatu a cikin suratul ahzab a wannan masallaci mun tsaya karatun da ya gabata aya ta hamsin da biyar za mu tashi aya ta hamsin da shida insha Allah ta'ala a cikin suratul ahzab zai zama darasi na goma sha hudu a cikin wannan sura muna fata Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Lallai Allah da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna salati akan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana tana da girman sha'ani Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ikun Allah gaba ɗaya suna salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna salati gare shi irin salati da ya dace Allah subhanahu wa ta'ala yake yi Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa annabawansa salati ma ya keɓe annabi sallallahu alaihi wasallam da yawaita salati gare shi ka sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci mala'iku su ma suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sallu alaihi kuma ku yi salati a kansa wa sallimu taslima ku yi taslima mana ku yi salati da cikawa da taslimi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ku sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato sallama ku gaishe shi gaisarwa sai sabai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah amma sallama gare ka faqadi alinna wannan mun san yadda ake yi za su ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu suka ce sallama gare ka mun sani wa kaifa salat ko wa kaifa salatu alai yaya ake salati gare ka wannan ba mu sani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ƙulu ku ce to sai ringa gaya musu salati da bambance bambancen lafuza a bambance bambancen ruwayoyi salati ibrahimiyya ya gance allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim a wannan yana daga cikin wanda ya ce musu ƙulu ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid a wata lafazin daga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid an lafazi Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لفظة دبن دبن اللهم صل وسل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد duk waɗannan lafuza da makamantan sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce wa sahabbai qulu ku ce amma dukkan abun da ya bayyana musu na salati gare shi lokacin da suka tambaye shi shine salati ibrahimiyya amma akwai riwayoyi daban-daban da suka ta zuwa wasu kaza ga an ce mawqufai ne wasu kuma da'ifai wasu kuma mursalai wato riwaya wanda yake akwai irsali a ciki wanda shi ma duka da'ifanci ne a gurin malaman hadisi da sauran wasu nau'o'i na salatai daban-daban waɗanda aka yi ake so a jingina su ga cewa salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya inganta shine irin waɗanda aka ambata a yanzu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka tambaye shi sannan ya bayyana su wannan ke nuna babu wani hanyar koyar da salati ga nan sallallahu alaihi wasallam da ya wuce wannan domin shine yafi kowa iyawa kuma sannan sai da ya ce musu qulu ku ce kuma sannan sai da suka tambaye shi tukunne ba da ansa sun ce mun san yadda zamu yi sallama gare ka Allah ya ce wa sallimu taslima mun san yadda zamu yi sallama gare ka wa kaifa salatu alaik to amma ya salati yake ya ake maka salati shi kuma sai ce ƙulu to da a ce akwai wani wanda ya dace wani lafazi wanda ya dace ko wani salati wanda ya dace da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana duk wannan lafuza na salat ibrahimiya su ne cikakkun salatan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi da kansa ya koyar lokacin kuma da aka tambaye shi musamman in an tambaye shi yana bada ansa to abun da ya ba da ansa a wannan lokaci shi yafi cancanta ya amfani da shi domin la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja da a ce akwai wani bayani na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗannan da ya faffada ba to da ya gaya musu ba zai jinkirta ba domin tambayarsa suka yi da take a lokacin zai faɗi dukkan nau'o'i ya yi ta faɗa da lafuza daban-daban amma sai ya tabbata wannan lafazi na salati ibrahimiyya shine wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai lokacin da suka tambaye shi to amma matsayin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa matsayin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ibada ne saboda Allah ne yayi umarni Allah ce ya ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku da suka yi imani ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya umarci muminai su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗi cewa Allah da kansa yana masa salati mala'iku suna masa salati a riga an gama kenan to muminai za su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne don ya zama ibada gare su don su samu lada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi yana cewa man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara wanda duk yayi mun salati salati guda daya shi kuma Allah zai yi masa salati goma dalilin yi mun salati guda ɗaya nan da yi wa man salla alayya ashara wanda ya salati a gare ni sau goma Allah zai masa salati sau ɗari wanda yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ɗari ce Allah zai masa salati dubu wanda yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati dubu Allah gina masa gida aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'a ya daga cikin mafificiyar ranakun ku ranar juma'a ita mafificiyar ranakun ku kenan sai ce fa aktiru alayya salata fiha ku yawaita yin salati gare ni a cikin ta shi yasa yana daga cikin sunna da mustahabbi amal sunna ko mustahabbi yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ran daren juma'a daga an ce yau alhamis gobe za a wayi gari juma'a ake yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa idan an wayi gari juma'a a tsawon lokutan ana so mutum ya yawaita salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin falala bane idan mutum yana yi yakan sanya mutum yakan yi saurin tino abu daga cikin wato fa'idojin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun yakan yawaita saurin tino abu ko da ya manta saboda abunan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi sannan mutum yakan zama ya zauna cikin ibada ta azkar salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuma yana daga cikin abun da yake taimaka wajen karban addu'an bawa shi yasa malamai suke cewa akan sa salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen addu'a idan mutum yayi addu'a ko da yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a farko to in yayi addu'a ana so kafin ya rufe ya rufe ya zama ya rufe addu'a ta sa da salati wa manzo sallallahu alaihi wasallam daga salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin ibada bace a yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah idan mutum ya yi tahiya kafin ya yi sallama akwai salati ibrahimiyya wannan mustahabbi ne a gurin mafi yawan malamai ko sunna ce a gurin mafi yawan malamai sai dai inda shafi'i a gurin abunan imamu shafi'i wajibi ne har ma a shafi'iya suna ganin in mutum ya yi sallah ya yi sallama bai yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallan ba ta yi ba sallah tana iya ɓaci saboda rashin yin salati wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma dai maganganun mafi yawan malamai yarin jayi nasa cewa nasu ya fi ƙarfin hujja cewa salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai matsayin wajibin da in ba a yi shi a sallah sallah ta baci ba baya cikin azkar din da in ba a yi su a sallah ba sallah ta baci amma shi imamu shafi'i rahimahullah ya ce tunda umarni kawai ya zo ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima daga umarni da cewa a yi salati gare shi matukar mutane muminai ne Allah ya kira muminai kuma ya umarce su da wannan aiki to wannan ya nuna girman sha'aninsa daga ya tafi akan wajabcin haka salati wa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ana yin sa a sallan janaza in an yi kabbara ta biyu salati wa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ake yi wannan an yi kabbaran farko aka yi karatun Fatiha za ka yi kabbara to sai ya yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ibrahimiya wannan shine abun da ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen salatul janaza saboda mahimmancin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana so mutum zama yana amfani da lokutansa mafi yawa wajen yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin gwargwaron yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam gurgurin samun matsayi da mutum yake yi domin kana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shi kuma Allah subhanahu wataala ne yake maka salati to wannan ba karamin matsayi ake samu ba ta hanyar yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi shine Allah da ya umarni cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to ana buƙatar mutane a jajirce wajen yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma salati ibrahimiyya yadda ya zo a hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam din nan wannan shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fi cancantan a ce ake amfani da shi wajen salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce wadda in mutum ya yi ta yana iya samun lada gurin Allah subhanahu wata'ala matukar yayi domin Allah don haka kar mutum ya zamanto baya yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam zama mutum yana yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin azkar muhimmai safiya da maraice cikin dare ko da rana mutum idan ya da ya samu lokaci ya rinka salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan shine Allah subhanahu wataala ya umarni domin Allah da kansa mala'iku da kansu suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan ƙarshen wato ayyuka hatta gobi ana so a yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu na ganin kusan kaman wajibi ne da yin addu'a ga shugabanni in an kare ba da kuma yin salati wa manzon sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna ganin wajabcin haka ne dole sai an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka gama ba ko da ban sallan juma'a ko ban sallan idi duka wannan yana daga cikin ayyuka waɗanda suke masu girman gaske da kuma girman sha'ani wadda ya dace a ce musulmai suna amfani da abunan dama daga rabasa da Allah ya ba su wajen amfani da harcinsu wajen yawan ambaton Allah ta hanyar salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da haka na Allah ya samu dace إن الذين يؤذون الله wa لعنهم الله fi الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا Allah subhanahu wata'ala ce innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya za cutar da Allah bil ma'asi ta hanyar sabawa Allah duk wanda yake sabawa Allah yana cutar da Allah duk wanda yake yin abun da Allah ya ce kar a yi to wannan yana cutar da Allah wanda yake karo da abun da Allah ya ce a yi kawai wannan mai cutar da Allah ne shi sa Allah subhanahu wataala ya ce innal ladina yu'zuna Allah lalle waɗanda suke cutar da Allah ta hanyar sabawa Allah subhanahu wataala wasu zaka ga shirka suke yi sabanin tauhidi wannan cutar da Allah ne subhanahu wataala wasu ko miyagun ayyuka abun da Allah subhanahu wataala ya haramta ya ce kar ai doka ce a wasu abin da suke yi da kuma yu'zuna Allah wa rasulahu da waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya ne cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗin maganganu a kansa wanda ba su dace ba ko intiqas wato rage wato abu ne a sifanta shi da wani abu na na kasu wasu malamai sun ce a maganansa da aka yi lokacin da ya auri safiyatu bintu huyay annabariya saboda haka maganganun mutane ga annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ba na alkhairi ko na gaskiya za su faɗa ba ko ta wace hanya tun daga wancan lokacin da ma duk abin da yake suka faɗa a kansa kuma ina kiyami sa'a duk wanda zai faɗi wata magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba magana ta alkhairi ba ba magana ta salati ba ba magana ta yabo ba har ya faɗi magana wacce za ta iya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a yanzu ne annabi sallallahu alaihi wasallam gashi baya raye to masu irin wannan Allah ta la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu a duniya da lahira su da rahamar Allah sun yi ban Allah ya nesanta su da rahamarsa a duniya za su zama cikin walakantattu fi gaggu a cikin rayuwa wal akhirati a lahira suna cikin waɗanda za a azabtar da su babu alkhairi tattare da su ko mithqala zarracin alahira. lahira wa a'adda azaban muhina Allah ya tanada musu azaba muhinan na walakanci azaban walakanci Allah ya tanada musu saboda sun saba Allah bisa ganganci sannan kuma suna faɗin maganganun da basu dace ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye wasu misali munafukai suke faɗin maganganu don su kawo wato wani alama na naƙasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam don a tuhumi da'awarsa ko a kawo abin gargada ga tafiyar da'awarsa so da aka a ce a shi yana da zuciya guda biyu abin yana da kalbai yana jinku a can yana ji a can wani maganin munafukai don su sanya wani abu ko kuma ce a shi a abu na mashhur an masa sihiri ko kuma shi kansa mai sihiri ne ko kuma a lokacin da ya faɗi gaskiya su dinga cewa kahin boka ne ko majinu mai taɓin hankali ko wani abu duka wannan sun faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke martani innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu alhali babu wani abu na dalili babu tabbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai sihiri ne babu tabbas ko kadan bai taba yin sihiri ba bal ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta gare shi ya bayyana cewa wanda duk ya yi sihiri aka kama shi hukuncinsa kashewa amma sai suke jingina sihiri gare shi suke jingina bokanci gare shi ya tabbata gare cikin hadisi ingantacce wanda duk ya je gurin boka ya gaskata abun da boka ya faɗa masa bai da sallan kwana arba'in ko kuma ya kafirce da abun da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi amma sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam boka ne sun ce inna ma yu'allimuhu bashar kawai wani mutum ne yake koyar da shi abun da yake zuwa yana karantawa wani mutum ne yake koyar da shi qur'ani Allah ya ce musu lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ai maganan inda wani mutum ne da an ga matsalolin a cikin ayoyin Qur'ani so da Qur'ani arabiyyun mubinun ne larabci ne na fusha cikakken larabci ne. maganan da su kuma suke yi wanda ya kware da magana ma zaka ji akwai lahaja na wato rashin fusha a cikin larabcinsa ta ya za a ce wani ya karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam maganar fusa kuma alhali shi bai iya ta ba duk wannan sun faɗa ne kawai don su kawo wato intikasan wato don su zamanto sun tauye a tunaninsu wato darajar annabi sallallahu alaihi wasallam don mutane su yi wato su koma baya daga karɓan saƙonsa da Allah ya aiko shi da shi shine Allah ya ce Lallai waɗanda suke cutar da Allah ta hanyar saba masa wa rasulahu suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar faɗin maganganun ƙarya a kansa Allah ta la'anahumullahu fid dunya wal akhirah masu irin wannan hali Allah ya tsine musu ya nesanta su da rahamarsa har abada fi dunya wal akhirah a rayuwar duniya da lahira sai in sun tuba kafin su mutu wa adda lahum azaban muhina Allah ya musu tanadin azaba na walakanci saboda sun yi aikin da ya yi girma sosai Allah ce yi yu'zuna muminina waɗanda suke cutar da muminai maza Wani mu'minati da muminai mata bi gairi maktasabu ba tare da sun aikata komai ba to su kuma waɗannan faqad ihtamalu buhutanan wa isman mubina haƙiƙa sun ɗau buhutanan kiran ƙarya wa isman mubina sun ɗau zunubi a fili bayyanannen zunubi sun ɗauki ran ƙarya sun ɗau zunubi mai girma wannan in ka duba malaman tafsiri suka ce wanda suka fi sabawa da wannan a wancan karnonin suka ce kafirai da munafukai kafirai da munafukai su ne yawanci suke cutar da mumine da maganganu a ƙiro ƙarya a jingina wa mumini ko a ƙiro ƙarya a jingina wa mumina a ce ta yi ko a ce ya yi wani an fara daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun aibata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga wasu suna aibata abubakar da umar radiyallahu anhu wanda suke waziran annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsu ta duniya sannan a kwance tare a kabari suna jere da juna sannan kuma bayan tashin alkiyama don duka biyu abubakar da umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna Allah ya yi alkawari su yan aljanna to amma kaga wasu na suna intikasiyin su suna ma'ana abin rage suna tawayar da mutuncinsu sukan yi maganganu waɗanda ba su halatta ba a kansu wadda Allah subhanahu wata'ala ya wanke su ta duk inda ba a tsammani ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha faɗin maganganu a kansu masu abunan daraja da tabbatar da darajarsu amma suna suna tuhumansu suna jifansu da maganganu wanda bai kamata ba don haka Allah ce wallazina yu'zuna almu'minina wal mu'minati waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata bi gairi maktasabu ba tare da sun yi komai ba a kiri ƙarya a faɗa a ce wane yana yin kaza ko a ce wance tana yin kaza ko dai hasadan ko don hasada daga zuciyar mai fada ko kuma a'a munafurci daga zuciyar mai fada an taba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam munafurci munafukai suka yada suka ce firashu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ummul mu'minin aisha radhiyallahu ta'ala anha suka tuhume ta da safwan ibn al-mu'attal as-sulami ba tare da ta ci ba ba tare da ta sha ba ba ta san hawa ba ta san saukawa ba ta san gaskiyar magana ba amma aka tuhume ta da fasikanci wadda siddiqatu bintu siddiq tahira wacce take tsarkakakkiya Allah subhanahu wataala ya dauda wainiyan wanke ta duk da wanke ta da yi da ayoyi wasu basu gaji da faɗan maganganun da suke so ba akan ta suna maganganu wanda suka ga dama don haka Allah subhanahu wataala ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu waɗanda duk suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da sun yi komai ba ta ihtamalu hutanen wa isman mubina wannan idan ka duba a rayuwar mu a yau zaka ga wannan ayar za ta baka tsoro domin Allah ya faɗi wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minat nawa ne suke faɗan ƙarya akan bayan Allah muminai mutane suna kiro ƙarya ko a ɗorar da labari shekul abuna alhabiz imam ibnu kathir rahimahullah ya ce ko a ɗora yaɗa magana da aka ji akan mumini ba tare da ana tabbasa kanta ba wannan yana daga cikin faƙaɗi tamalu buhutanin sun ƙiri ƙiran ƙarya sun ɗau ƙiran ƙarya buhutanin ƙiran ƙarya sun ɗau nauyin yaɗa shi kawai an cewa wani ya ce kaza ko kuma an ce yanzu a wani ai ai tana bayi na ƙarya babu gaskiya ko da in ka ce a ina ko ka ji kun gani da idan ku a mun ji ne daga tushe kawai ya magana kenan mutum ba zai ce ma e ina nan na rayu da shi ni da shi ko a gidansa na shiga gidan ko ina zaune da shi a gidansa ko muna zaune da shi a gidana ko a wani abu na ga ya aikata kaza ba a kawai magana ne za a yi ta yi haka mu'minat haka nan mu'mini to zaga ana ta cutar da wasu mu'mine ta hanyar faɗin maganganu na ƙarya ba tare da gaskiyar al'amari ba ko ba tare da tabbas a kai ba shine Allah subhanahu wataala yake tsawa waɗanda suke cutar da mu'minai maza suke cutar da mu'minai mata haka kawai ta hanyar yayata magana faƙaɗe ta malubu jana sun ɗauki ran ƙarya shi yasa ka ga abu ne eh, hatta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai wasu mutane suka yayata munafukai suka ce kun san abin da yake faruwa kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida ba bai sani ba kawai munafukai suka yayata ƙarya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa gaba daya ha kawai ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa gaba daya kawai shi kira sai labari kawai sai so zagayawa yana zagayawa mutane suna masallaci ba san mai hakikanin abun ba masallaci yana jikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam labari kuma yana can ya tafi cikin gari na ƙarya babu gaskiya ba shi da tushe har kuma radiyallahu ta'ala anhu ji wannan labari ya taso ya taho tun da akwai yasa gidan ya taho gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga mutane a masallaci suna suna tsaye cirko cirko sun ji wani labari amma su gaskiya ba su da tabbas umar ibn al-khattab da yazo bai yi ba ko a magana yana zuwa kawai sai nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya shigo kawai sai ya shiga yana shiga da yau kowa magana ba har matan ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gida annabi sallallahu alaihi yana cikin gida sai dai ce wai ka sake matanka sai ce a ina ka faɗi wannan wannan ƙaryan magana ne wannan ban san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai umar radiyallahu ta'ala anhu sai fito waje sai ya daga murya yace duk wanda ya faɗi wannan maganan makaryaci ne shine Allah ya sauko da ayan suratul nisa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min Allah subhanahu wataala ce idan al'amari wani labari ya zo musu kawai na wani al'amari ko labarin tsoro wasu za ka ga suna zaune kawai amma har kawai sai su yada labari kaji abin da aka ce kuwa wai an ga wasu masu mashina fa sun shiga ta can wani ko ce a ah, kaji abin da aka ce kuwa wai an ce ran juma'a in za ka ta masallaci to fa kaza kaza haka kawai za ki kirkiro magana a fara suka ji ana ta ana ta babu wani magana gaskiya a ciki wai za ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi ko maganin security ko maganin tsoro haka za ga ana ta yaya ta ƙarya babu tushe magana da ba tushe a za'u bihi Allah subhanahu wataala ta sai ka ji suna ta yaya ta wannan magana ba wanda zai ce kai wannan magana ba gaskiya bane a tsaya a duba a za'u bihi sai ta yaya ta Allah subhanahu wataala ce walau radduhu radduhu ila ila rasuli da a ce mana su ne da maganar zuwa tushe kamar yadda Umar yayi radiyallahu anhu da ya ji labarin da ya zo bai yi wa kowa magana ba ko bai faɗi maganar ba sai ya shiga cikin gida da ya nemi izini har a cikin gida bai yi wa matan magana ba kawai sai ya je gurin annabi sallallahu alaihi ai magana tasa ce in da shi ne in ƙarya ne ma ne to yana zuwa ya ce masa ya rasulullah wai wannan magana haka ne ya ce bai san da wannan magana wannan magana ƙarya ne to in kana so ka gane magana na gaskiya in an ce kaza kaza akan wane to kuyi magana da shi in kana da bukatun sai ka sani sai ka same shi amma in kace zaka yayata da yawa zaka yayata ƙarya an ce wani ce tana kaza tana kaza ka gani in kana so ka gane sai ka same ta in akwai alaƙa ku yi magana in mace ce haka ta samu mace in namiji ne namiji ya samu mace da sauransu in kana so dole sai ka sani kenan akwai abin da ko za a dora maka shugaba a ce kai ai kaza kaza in baka yi sa'a ba sai shedan ya dora maka wasi in aka faɗi maganganun sai ka kuma kamar mutumin ma da gaske ne ba e ba gashi yi kaza ba yanzu ma ba gashi yi kaza ba lalle kuwa abin da ake wada gaskiya ne ɗazuwa da muna waya na ji alamar magana ko kuma ɗazu da muka haɗu da shi ai na ga alama to shi da haka yake in dai ka fara ɗaukar wani abu a ranka yanzu na zai gaskata ma shi da ƙarya kawai sai suranta maka abun a jikin mutumi shi mutum bai san yayi ba kai kuma dama kana dauke da wani abu a ranka shikenan sai ka ce eh haka ne shikenan sai sai sai ya tafi a haka alhali ƙarya ne amma da za ka tsaya ka ce ni ba ga abun da na ji game da kai amma ina kyautata zato gare ka sai ina ga kaman wannan magana sai ina ga ni ban gaskata ta ba amma menene abun da za ka faɗa mun ya wanke mun zuciya to sau da yawa in akwai bukatan a gaya ma miskinan sai sai sai sai ya gaya ma yana gaya ma sai ka da yawa labari ne na karya to wasu mutane sun cutar da muminai da yawa ba tare da tabbatar da maganar gaskiya ba wani kuma da ya ji ana faɗa ne kawai sai ya ɗoru a kai kuma sai ya ƙara faɗa shi ma in ya zo faɗa kuma zai faɗi abin da ya ji da ƙari kuma daga kansa to wannan duka shine rayuwa irin ta yau da ake yi zaga wannan ya faɗa akan wancan wancan ya faɗa akan wancan ana ta cutar mummune suna da cutar da junansu ko kuma musulmai suna ta cutar da junansu to Allah subhanahu wata'ala ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina duk abin da ka faɗa akan wani bawan Allah to za ko dai ya zama in dai ba gaskiya to mutum ya kirkariya ne a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da cewa duk wanda Yace ce sai ya bibi al'auran wani saboda yana so ya tono asirinsa ko kuma ana ta faɗa shi kenan sai ke ta faɗa shi ma ya je can wasu a ganin sa bari ya rage wannan daraja duk wanda ce zai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ya kunyata shi har a gidansa sai Allah ya kunyata shi har a gidansa wannan sau da yawa mutane ba su ankara amma yana faruwa yana faruwa da yawa Allah subhanahu wata'ala yana kula da bayi idan mutum ya ce a shi kawai bayan Allah zai zai wa abu nan to sai sai sa kansa a damuwa ba tare da ya an ba sai sa kansa a damuwa idan ka ce bari ka bibi wannan to sai Allah ya kunyata ka a gabansa a cikin gidanka ko a yi wani abu wanda tabbas sai ya fito masa ya bayyana ya kunyata ka a gabansa Allah subhanahu wataala yana yi wannan shi yasa kawai karka ce za ka bibiyi al'auran mutum ko ka rinka cutar da mutum da bakinka duk abin da ka faɗa a kan mutum mala'iku suna rubutawa kuma sannan za a yi hisabi a kai idan mutane sun kiyaye dokar allah subhanahu wa ta'ala za su samu sauki idan mutane suka ce a'a suna ta biye wa yadda zamani yake to za su yi ta ɗaukan zunubi a kansu za ka ji ka faɗi magana a kan mutum ka dawo wata ran kana jin tsoron ka ga mutum kana jin tsoron ka ganshi da ka ganshi sai ka ji ka firgita so da ka faɗi maganar ƙarya a kansa ka tabbata ƙarya kai shike da kawai tsoron ya faɗa zuciyarka ba ka da kyau in kana da kyakkyawan zuciya ba za ka yi tsoron kowa amma nan da ka ka faɗi magana kan mutum kana birkicewa duk lokacin da ka gani sai ka ji ka birkice ba to tabbas ka da gaskiya kuma akwai dukkan alamomi na munafurci tattare da mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai za su gama shirye-shiryen maganganu in su ya su ne su yi ta magana a suna dariya amma da zarar suna duk sai su rure duk sai su wargaje sai su wargaje to ko a yau idan mutum bai damu da abubuwa ba yana iya kokarin sa daidai gwargwado kai koya yake kuka ce za ta cin namansa a duk lokacin da ya bayyana sai ka ji gaban ka ya faɗi. sai kai kawai gaban ka ya faɗi yana ta abu duk ba za ka iya faɗa a gaban duk abin da ba za ka iya faɗa a gaban mutum ba ko ka masa nasiha ko ka ce eh kayi kaza kayi kaza saboda bisa hujja mun ga kayi kai masa nasiha ko ko a in ba zai daina ba a ja layi a kansa to inda ba za ka iya wannan ba a kana da sauran matsala kana da matsala duk wani mutum da ka gane matsalarsa inda ba za ka iya gaya masa ba amma ko za ka iya faɗa wani wuri har yanzu ba ka zama cikakken mumini ba duk wanda yake da wannan hali ba cikakken mumini bane wanda zai ji magana akan mutum ya koma gefe ya faɗa amma ba zai iya gaya masa ba sai dai kawai ya gaishe ta dibi-dibi magana kana cikin yin magana akan mutum yana yiwo kwana kawai sai ka rude ka ji tunanin kamar za ka tafi kamar za ka dawo to ha yanzu kana da matsala duk mutum in dai dan adam ne in ka ji abu kaza a kansa in kai ba kai masa magana ba to samu wanda kake ganin aminin sa ne ya je gaya masa don a gyara amma in dai zaka yi hayata ta a wani guri kuna gulma da jama'a kuna tafawa kuna dariya amma in ka gan shi kuma kana fito masa da wata fiska daban ta cewa shi menene a wannan cikan munafurci kenan munafurci kenan zuciyar mutum ba za ta yi kyau ba eh, kullum zuciyar mutum za ta zama cikin duhu kana ganin mutum kana tsoronsa sannan kana cutar da shi ko kana cutar da kanka a lokacin da kake maganganu a gefe waɗannan abubuwa sun zama ruwan dare a zamanin yau za ga mutane kawai burin su dai su faɗi magana akan wani mumini ko su faɗi a kowane mutum a garin nan yana eh, retired abu na menene eh, permanent secretary ne ya yi maganganu a kan musayin ka je ajiya masa je muka same shi tsakanin magariba ce abu kaza abu kaza abu kaza ya ce wallahi tallahi ba haka bane ya musa wani ya ce wallahi tallahi ba haka bane yanzu haka in ya ji wannan magana ya san shi ya ce wallahi tallahi ba haka bane ka ce ka daina yin wannan abun ba ka'ida ba ne kaza kaza ce a ah, kaza ya ci gaba wallahi yana yin magana ana cikin wannan yanayin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙara imani da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin wallahi a gaban mu matarsa ta tsaya ta ce wallahi allaji kai azzalumi ne wallahi sai bari yake na hada zuba kuma gaban mu bayan da yana bibiyan tona al'aura ta ya babu gaskiya ko kaɗan sai gashi a gaban ga matarsa tana magana ta ce wallahi allazi ka cuce ni wallahi allazi kai azzalumi ne wallahi allazi baka da tausayi wallahi allazi ka ka zalunce ni ta faɗi wani abubuwa guda hudu da wasu abubuwa da ta kuma Allah da ikonsa sai ta ce wallahi ba don albarkacin ka ba kai malam ba zan sake kwana gidan nan ba mu sai ta koma gida amma da ta yi biyu za ta koma gida shi in ya ji yanzu ya sani an yi haka amma kuma ya san me ya gabata kafin a yi haka sannan kuma ya san abin da ya faru a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi magana kuma da hankali to balle in ka samu kuma a ce ka tsallaka ka je wani eh, almajirai ma kana na kare kana gani ba wanda ba kowa ba ma Allah subhanahu wataala sai kunya ta ka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya bibiyi al'auran wani sai Allah ya kunyata shi a cikin gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana wallahi kuma annabi yayi gaskiya mun gani mun shaida annabi sallallahu alaihi wasallam shine as-sadiqul masduq saboda haka ba a ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam daga mutane a daina maganganu wanda ba su da asali ko ba su da abin ba gaskiya duk abin da ka gani akan mutum in za ka iya kawai masa nasiha don kowa zai yi kuskure kowa zai yi daidai yawa rayuwar mutum gaba ɗaya mu kowa zai yi kuskure zai yi daidai to in kaga za ka ga mutum yayi kaza yayi kaza a wani a ce masa nasiha sai kawai a je a yi masa nasiha kuma ka guji Allah ya san mutane wani yana Allah ya san bai san ma ka faɗa bane bai san ka faɗi komai a kansa ba amma in ya tashi kullum yakan yi addu'a ya Allah me kaza a kaina ko mai gaba da ni ko mai faɗan abun da ba daidai ba a kaina ko mai ƙarya a kai ko mai abubuwa ko kawai yana magana ko ba ka gani a wani guri kake faɗa wallahi addu'an in ta karɓuwa gurin Allah sai ta shafe ka ya Allah isar mun akan duk me kaza da ni ya Allah isar mun akan duk masu gaba ne ya Allah isar mun akan kaza duk wanda yake irin wannan akan mutum ne to in fa mutum ne yana addu'a Allah ka bi sa to shi kenan to shi yasa kullum kawai cutar da mumini ba karamin hatsari bane والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا waɗanda duk suke cutar da muminai maza ko muminai mata wasu aka ji suna magana gidan wani yanzu zamani lalacewan ta kai matsayin kawai ce za a yana magana gidan wani a zo a zauna a yi daba maza gaba ɗaya zalla ba aiki ne a ame ne ko an taso a aikin ne ko ya ne kawai shi kenan wanda mutum ya bar qur'ani bai je na karanta ba ya bar salati manzo Allah sallallahu alaihi bai tsaya yana yi ba ya bar zikiri da ambaton Allah bai tsaya yana yi ba sai kuri kawai wasu ahli sunna wannan kalmar tana bani nauyi yawa ka ringa koyi kwata kwata babu sunna ta inda kake binta me gulma ina yi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suna ya yi gulma to in kace ahlus sunna ne kai ne bin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kake cewa kanka to gaba ɗaya kata-kata mutum kata-kata, cikin kwamacala shi ne ahlus sunna to irin waɗannan rayuwa da muke ciki a kasuwa gulma a gurin aiki gulma kai ta gulman mutum shi yasa mutane ana cikin dimuwa ba san me faru ba. kayi kayi addu'a kayi kayi kayi jarin ka nan kullum akwai matsala kasuwa ta rikice maka wallahi wataƙila mutum ɗaya ne kake faɗan kalmomi a kansa baka sani ba ko ka faɗa a baya Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man adali waliyan faqad azantu bil haqq wanda yace zai gaba da waliyina baka san waye waliyin Allah waye wanda yace zai gaba da waliyina wallahi na masa izini ya zo mu yaki waye ce yaki da Allah to Allah yanzu nan zai taka mutum wani zaka ga jinya ta ki ta warke an kasa gane ma meye matsalar bai sani ba mutuncin wani kawai da ya ci a kasuwa bai san waye ba wancan ya tafi ma ya manta amma Allah bai manta ba Allah yana da yana rabuna to amma idan da ka kame kanka kawai iya abun da yake gaban ka kake yi sai alkhairi sai ganawa da Allah ba wanda zai tuhume ka sai dai ka ji mutane suna faɗan alkhairi a kanka kuma ko su faɗa ko kansu faɗa ba shine damuwar ka ba amma zai wuya ka rike alkhairi baka ji ana faɗan alkhairi a kanka ba saboda Allah subhanahu ala in ya soka zai ga yawa mala'iku duk za su soka Allah subhanahu ala in ya so bawansa zai ga yawa mala'iku ba ya ce ina son wane ku so shi ya kai mala'ika jibrilu ga yawa duk mala'ikun da suke sama ina son wane su so shi sannan ka gaya wa mala'ikun ƙasa gaba ɗaya ina son wane su so shi sai Allah ya sanya masa karɓuwa a gurin kowane irin halitta in dai mutumin kwarai ne duk mutumin kwarai sai ya so wannan ba tare da ka an ba zaka ji kana son mutum to irin wa'annan suna nan da yawa cikin mutane to amma ga gurma yayi yawa ba wanda ya fi karfin ayi maganar sa wannan ba karamin matsala bane yawa cin mutunci yayi yawa ta hanyar maganganu mutane suka shiga cikin damuwa suka shiga cikin dimuwa aka shiga cikin matsaloli sakamakon mutuncin mutane da sakamakon mutuncin mutane da ake ci shi sa a ji tsoron mutuncin mutane a ji tsoron mutuncin mutane wani in ka mutuncinsa to fa kai da nutsuwa fa za za a jima ba samu sai dai in rahamar Allah kuma ta rufe mutum yawa saboda haka a taba a daina taba mutuncin mutane ai kowa da ka gani yana da matsayin sa gurin Allah ba kuɗi bane ma'auni ba mota bace ma'auni ba mashin bane ba gidan sama bane ba katon gida ba ba mukami ba ne duk wannan ba su ne ma'auni a gurin Allah ba duniyar kanta ba komai bace a gurin Allah to ma'auni kawai shine taqwa Allah zukatun ku shine ma'auni a gurin Allah da ayyukan da kuke yi wanda suke gaskata abin da yake cikin zukatun ku aikin ka shi yake gaskata abin da yake cikin zukatun ka to ka ji tsoron Allah ya isan wani mutum za ka sha wahala a rayuwa duniya da lahira saboda wani ne ya faɗi kaza a kaina eh to Allah zai isa mu da yawa daga cikin salihan bayi zakara wannan ya damu sufiyan rahimahullah zakara sai da Allah ya tafiyar da sautin zakara zakara ba saboda ka wasu mutane in sun yi addu'a akwai hatsari yawa yana ta yi kuka lokacin da tsakan dare zakara yake kuka kawai su sufiyan ran sai ba shi saboda zakara ne ya ya masa da hankali ce kai wannan zakara ku kansa da dame mu kenan daga rana ba sake jin zakaran ya yi motsi an ji sautin sa ba sautin sa ba sake ji ba ya taɓa bawan Allah kuka zakara ba ina ga mutum in ya taɓa wani mutum me me mutane suke tsammani amma za ga mutane kawai hankalin su kwance a ganin su amma ba maganin a hankali duk magulmaci bai da kwance hankali na bai da nutsuwa saboda haka a ji tsoron Allah cikin haƙoƙin mutane mazan su da matan su ka ga mutum yana ɗorawa wani mutum abin da bai yi ba yana ɗorawa wani mutum abin da bai ci bai sha ba yana ɗorawa a kawai saboda biyan bukatarsa saboda tunaninsa a ganinsa ko saboda wani labari da ya ji na ƙarya bai je ya gani ba bai tabbatar ba amma ya gino a kai mutane sun fi karɓan ƙarya akan gaskiya za ka kawai da an faɗi ƙarya ta shiga zuwa ta mutane ta zauna sai kai shekara guda kana so ka goge ƙarya a zuciyar mutum ka sa masa gaskiya ina ba ta fita ƙaryar da aka sa ita ta zauna shi yasa mutane suke haddace labarai ka ga mutum ba shi da basira a wajen karatun qur'ani ba shi da basira a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya karanta ma hadisi ba ko ya rubuta littafi yana gani amma labaran duniya zai ga ma labarai da aka yi na minti 40 din yau zai ce an ce a ƙasa kaza in ya faɗi sunan shugaban ƙasan sai ka rasa yadda za ka yi kamar maita amma ya yi ke, yana da basira akan wannan so da mutane sun ƙaura cewa Allah Allah ya kyale su da duniya suka ƙaura cewa Allah sai Allah ya basu da duniya ka kauce na baka labari tiriyan tiriyan abin da ya ji a rediyo ya ce an ce kaza da kaza da kaza har adadi za ka je na biya ma lissafi amma da za ka tambaye shi ayoyi kaza na sura mai aya biyar sai ka kasa gyara saboda ya ƙaura cewa Allah an bar shi da duniya ya ɗauka gwaninta yake ya haddace labarai na yan uwansa da suka ba shi labarai saboda haka mutane su mai da hankali da mutuncin juna wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da haka kawai ba su ba su sha ba faqad ihtamalu buhtanan to haƙiƙa sun ɗau nauyin kiran ƙarya za su haɗu da Allah babu wani mumini da za ka taɓa mutuncinsa mutum ya koma ga Allah a je a haɗu a gaban Allah wallahi ya yafi sai za wasu mutane za su zo da sallah da zakka da azumi da hajji da abubuwa na alkhairi a wani ka su gurfane suna jiran alfarman wani mutum da angonsu saboda a duniya sun taɓa mutuncinsa Allah kuma baya zalunta baya zalunci baya yafi haƙƙin wani za ga mutum ya zo da komai na alkhairi Allah zai ce wannan ba mutane an yi hisabi an yi komai wane ga zakka ga sadaka ga nafilfili ga komai yayi amma ya ci mutuncin wani wane shikenan sai ya zo tafiya aljanna don aikin gashi nan sai tafiya aljanna sai ya ce a akwai haƙƙin wane a kansa haƙƙin wane ya tsaye da shi amma kuma ga ayyukan alheri ya zo kuma ba mutumin kirki ne shi a duniya fa mutumin kirki ne ba wai matsayacin mutum ba a mutumin kirki wanda yake dauke da alkhairai da sadakoki da nafilfili da farillu da sauransu shine wanda za a tsaye da shi an gama hisabi za a tafi aljanna zai ta yana tsammanin tafi aljanna ce kai wane kai dakata akwai wane da ka taba ko ka taba mutuncinsa ko ka taba kuɗinsa? saboda haka wannan mutumin ya tsaye da kai ba za ka je aljanna ba kawai sai a gurfanar da shi a wani guri ya razana ya birkice ya rasa inda zai sa kansa yana gurfane a guri sai Allah subhanahu wata'ala ya nema masa alfarma a gurin wancan mutumin saboda Allah baya ya fi haƙƙin wani sai a nema masa alfarma ba don komai za a nema masa alfarma ba saboda shi mutumin kirki ne a duniya saboda mutumin kirki ne shi a duniya ya yi farillai ya yi lafirfili ya yi sadakoki ya yi abubuwa ga tarun ladana amma rannan ya cuciwa ne ko ya mutu da haƙƙinsa na kuɗi ko ya mutu da haƙƙinsa na mutunci to ne za a gurfanar da shi yana malaiku suna tsatse ya gama karaya ga aiki na ma ina ya cire tsammani daga tafiya aljanna don gashi na ta tafiya wanda ba su kai shi aiki ba sun wuce saboda ba su taɓa mutuncin kowa ba to shi kuma gashi nan sai ce to sai a kira wancan wanda shi kuma shi aka taɓa wa mutunci ko aka taɓa wa dukiya a duniya sallah ce to ka san wannan sai tambaye shi ce na san shi ya Allah menene tsakaninka da shi abin da zai tuno shi ne wannan mutuncin da ka taba masa ce ya Allah a duniya ya taba taba mun mutunci a guri kaza ko kuma ya taba taba mun dukiya a guri kaza bisa zalunci ko bisa ƙarya ya taba mutunci na Allah ce to kai ka san shi ce eh kai haka ce nayi haka ya Allah sai ce wannan wanda aka taba mutunci to yanzu daga kanka sai daga kansa sai a bude masa aljanna sai ga wasu estate estate manya-manyan gidaje sabikar duk gurin gidaje sabikar suna haske sai ce masa ya wancan gidajen sai ce ya Allah wannan ai gidajen gidajen annabawa kenan sai ce masa a za ka so gida a guri yanzu kana son ka shiga gida a guri ce Allah wane ni ni kan ban kai in shiga gida a gurin ba Allah ta a in kana son shiga gida a gurin in gaya maka yadda zaka shiga ce Allah wane ne ni ba zan iya shiga wannan gurin ba sai Allah ta masa a zaka shiga bari in gaya maka yace ya Allah me zan yi in samu wannan guri yace ka yafe wa wannan abun da ya maka na wannan cin mutuncin sai ka masa alfarma in yace ya yafe masa sai Allah ce to rike hannunsa ku je wannan gidajen sai in yace ya yabe sai ali sai yace to rike hannu kaga shine da mai kudi nan amma ba mutumin kirki fa ake magana wannan ba mutumin banza fa ake magana ba wanda ya zo da zakka da azumi da hajji da me amma ya taɓa mutuncin wani ko ya taɓa dukiyar wani shine wanda za a yi wannan gurfanar da shi ne sannan a nema masa alfarma sannan wannan ya rike hannunsa sai su dunguma kawai shikenan sai gidan aljanna to ina ga wanda shi kuma kullum banda cin mutuncin babu da yake kullum zakkar ba bai yi ta ba kazan bai yi shi ba alkhairin bai yi shi ba sannan ga cin mutuncin to shi wannan ina kake tsammani ya aljanna yaushe za ka yi tsammani ya aljanna wancan mai tarin kayan alheri ma ga yadda aka kare sai dai samu alfarma Allah ne roƙa masa alfarma ya wuce to ina ga wanda shi dama ba ruwansa da Allah daga gulmace gulmace cikin gida gulma a waje gulma a ko ina gulma eh, kowa ka samu sai ka tubi sai ka taɓa mutuncin wanda baya nan wasu haka ake to haka nan muke a rayuwa in ka je kasuwa shagunan mutane sun mai da shi daban gulma yawancin jama'a in ka je majalisin zaman mutane sun mai da shi daban gulma kar mutum ya wuce sai an yi maganarsa ko ba magana ta alheri ba sai ta yaba sai ta aibatawa mafiya yawa sai ɗaiɗaiku in ka je ma'aikata nan ma haka ne inda duk ka ga mutum uku a zaune to ka tabbata in baka gaishe su ba ma akwai matsala in ka gaishe su akwai matsala in ka gaishe su ka wuce matsala in baka gaishe su ba ka wuce matsala sai sun yi maganar ka sai wanda Allah ya kiyaye to haka nan maza haka nan mata maza suna gulman mata mata suna gulman maza maza suna gulman maza mata suna gulman mata haka nan dai gaba daya ka gama faɗan ƙarya sai ran da ka haɗu da mutum sai ga cewa ashe ba haka yake ba ka gama yaɗa ƙarya da za ka je kai bincike a gaya ma haƙiƙanin magana sai ka ji ka fashe da kuka in kana da sauran imani so da ka san ƙarya ka ɗorar ƙarya ka faɗa ba kai gaskiya ba ya za ka yi abu wannan mai tunanin lahira kenan saboda haka na yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu waɗanda suke kiran ƙarya kawai su cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da su ci sun sha ba faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina haƙiƙa sun ɗau kiran ƙarya sun jingina wa kansu kuma sun ɗau zunubi zunubi bayyananne ranar tashin alƙiyama za su gan shi Allah ya kiyaye mu saboda haka mu tuba mu gyara ayyuka kafin lokaci ya kure ayyukan mu ba inda za su kai mu in ba ma in ba mu zo masu cikakken imani ba Wa yan ƙananan ayyukan da muke yi nan ba inda za su kai mu in ba mu zo masu cikakkun imani ba qur'ani ya gyara mu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gyara mu amma indai mutane ana nan kawai a ji taru a an yi tarawihi a an je tafsiri a an je ta'alim an je menene amma duk cirkoson da Allah yake hana wannan muna yi ba amfanin zuwa ba amfani ran da duk zaka zo guri a fassara aya ba ta canja ma tunani ta canja ma aiki daga abin da kake nada da ka koma sabo ka zama mai sabon imani ba ina imanin mutane yana tsufa su gyara imanin su imani yana tsufa tukuf kamar yadda riga take tsufa ta rinka tsagewa ita da kanta haka imani yake tsufa to ran da ka ka dulmiya ban da gulmace gulmace ba abin da ka iya amma da daga kokari da daukan karatu yanzu kaga ka daina yawan karatun qur'ani ma da ka dau qur'ani kaman ka sha baliyon kawai shi kenan sai yu sai bacci to ka tabbata kai ka gyara yawa wani ba inda za a je gurin karatu sai bacci in ya je dole gurin karatu kawai zalla bacci ne haka za a kare to irin wannan ame da hankali amma da garin duk inda ya je to ka tabbata akwai matsala shi ya kawo wannan Allah samu gane wallahu ta'ala a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malaya ya sa ka da kai Allah ya kara lafiya a taka iyayen Allah ya na su Allah ya kara ta musu ɗaya su ne ma addu'o'i akwai mara abdullahi ya wacce wannan masallaci mara abdullahi ya wanda ya fama sauta ke kuma aiki za a biya aiki muna a dace Allah ya bada masa wanda ke ba lafiya ya ke so a fiye da addu'a ya ba lafiya ya ke so a fiye da addu'a Allah ya bada lafiya wanda ke mara yana so a shi da addu'a fiye da za a na yan Allah ya sa yana da cikin masu samun wanda ce aka fi daga nan su wajen neman aiki ke su a tiya shi da addu'a wanda ce matan suna juna da ke su a tiya shi da addu'a wanda ce a cikin wasu matsaloli ne ke su a tiya shi da addu'a wanda ce na bukatar abu hawa ke su a tiya shi da addu'a wanda ce na so ya haddace alkur'ani ke su a tiya shi da addu'a wannan bashi wannan jari na albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su ciya su da addu'o'i muna fatan Allah karbi addu'o'i mu Allah ya fi mana kurakuran mu Allah ya gafarta mana zunuban mu Mala Abdullahi da za ta fi aiki muna fatan Allah sa a dace Allah kuma ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi sauki Allah subhanahu wataala ya sa a dace cikin ayyukan da za a yi dukkan marasa lafiya Allah ba su lafiya wanda suka tuturo wanda za a yi ko replacement suka ce Allah ya sa a dace a yi nasara wanda suke neman ayyuka Allah ya ba su ayyuka masu albarka kowa da irin bukatar da ya ambata masu neman harkar kasuwa Allah subhanahu wataala ya sare masu ba su suka Allah ya ba su ikon biya masu juna Allah ya azurta su da zuriya ba ya ba su sauka lafiya inna Allah ala kulli shay'in qadir dukkanmu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka gafarta mana kurakuran Allah ka yafe mana zanubanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ka haɗa mu da su cikin jannatul firdaus zuriyarmu da iyalanmu Allah ka kare mu ka yi mana albarka a rayuwa ka kare mu daga fitintunin ƙarshen zamani ka azurta mu da alkur'ani da aiki da shi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam abinda da kake rabawa ya Allah cikin wannan wata mai albarka na rahama da gafara da yantawa Allah ka samu na daga cikin da suka dace da babban rabo tare da iyayenmu da kakanninmu ya rabbal alamin Allah ka tabbatar da digadiganmu bisa imani masu a shirin kiyayya gare mu ko gaba ko addinin mu Allah ka isa mana a kansu ya Allah Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim ya hayyu ya qayyum Allahumma kfina sharra a'da'ina bima shi'ta ya dhal jalali wal ikram Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك